أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمتي نا واتو ثلاثة yau muna goma sha biyar ga watan almuharram hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya a darasin hadisi na wannan mako muna karanta wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslim ka annaka taraha wato siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama kai kace kana ganin na marigayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama kuma za mu tashi a shafi na 87 shafi na 87 sabon darasi wujubu wujubul qira'ati fi sirriya wujubul qira'ati fi sirriya lafazin sirriya ana nufin salloli da ake yi a sirrance kamar sallan azhar kamar sallan da asar so ake ce sirriya da rak'o'in da ke cikin sallolin jahariya wanda ake bayyanawa raka'a ɗaya ta ƙarshen sallar magariba da raka'a biyu ta ƙarshen sallar isha'i ina fata muna fahimta amma in aka ce sallah sirriya zuwa zahar da lasa jahariya kuma magariba isha asuba ina fata muna fahimta to wajibi ne wato wajabcin yin karatu a cikin sallolin sirriya haka zuwa don kana sallan azahar, ko kana la'asar ba mai jinka in ka ce Allahu akbar ko sai kai goma ka gaskiya ka samu wasu ƴan mintuna kawai sai kai rufu. an fahimta saboda ba a jinka a da wadda take a bayyane da wadda take a asirce duka ana karatu ina fata muna fahimta to abinda wannan babi zai tattauna a kai kenan da fata an ga wajen shafi na 87 malam ya ce wa amma fi sirriya amma dangane da sallah ta sirri kuwa faqad aqarrahum ala alqira'ati fiha annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar da sahabbai akan yin karatu a cikin ta aqala jabir har ma jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr mun kasance muna yin karatu a sallar azhar da sallar la'asar khalfal imami a bayan liman muna bayan liman muna yin karatu yace fi rak'atayn al ko ulayayn a rak'o'i biyun farko me muke karanta yace muna karanta bi fatihatil kitabi wa sura muna karanta suratul fatiha da kuma sura wa fil ukhrayn asurori ko rak'o'i biyun karshe muna karanta bi fatihatil kitabi fatiha kadai kamar yadda liman ke yi haka suke yi aka yi ce ma'ana suna yin karatu na yanzu ana so a nuna shin suna karatu ko ba sa karatu ina fata muna fahimta abin mu zito to a me ya kamata a karanta ya karatun zai kasance ina fata an fahimta suna yin karatu a bayan limami wanda wannan hadisi ibn majah ya ruwaito shi da sanadi wanda yake mai kyau kuma ya zo cikin irwaul galil shine hadisi mai lamba 506 wato ingantaccen hadisi ne malam ya ce wa innama an karatta shuwishi alaihi biha abinda annabi ya musu inkari ko ya hana abinda ba a so ba a san tashwishi me tashwishi shine hayaniya har jin muryar wannan da muryar wannan suna karatu sun shawwashe liman din kuma yana cikin sallah yayi shiru yana karanta surorin sa a sirje kuma sai rika jin sautuka ga wannan na karatu alhamdulillah wannan hayya kai wala dalil wani ya fara wata sura kaga ba san tashwishi fauda an gane ku hayaniya kar a yi hayaniya wajen karanta wa zalika hina salla dhuhra bi ashabihi dukan kuwa lokacin da annabi ya sallaci wato sallar azhar ne tare da sahabbansa an gane ku da yaji san da ya hana a yi tashwishin kenan yake so ya kawo mana daga da annabi ya ji an zo an yi sallah ana a bayan shi ana karatu da aka yi sallah a zahar shi kenan da ya jiyo sai ce ayyukum qara wane ne yayi karatu a bayana ya tambaye shi an gane ku kuma sai faɗin da aka karanta ay ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la wane ne ya karanta sabbih isma rabbikal a'la a cikin ku faqala rajulun sai wani mutum yace ana ni ne na karanta walam arid biha illa alkhair yace amma fa ya annabin Allah ban yi nufin in kawo matsala ba na karanta ne ko alkhairi ne yasa na karanta irin ina fita kai <laughs> jona karatun nawa ban nufaci komai da karanta ba sai alkhairi an fahimta yawa sai ce faqala annabi yace qad arabtu anna rajulan khalajniha an gane ko lallai na san cewa wato wani ya wato karanta ta a bayana lafazin khalaja asali shine mana ya karanta ta ya dauke mu hankali mana ya janye ta a gona da karatun hankalinsa yana tafiya kaga ba a so a saba liman tashwishi shi yasa ko da a gida za ka yi sallah kan ka kai sallah TV na kunne ko rediyo sai ka kashe an fahimta mafi karanci news ya zama ba murya amma da za ka kashe yafi dan bai kana sallah ko da ka juya masa baya karka ce ai na rage muryan yana ne yana taiki a bayan ka ko kuma yana yi kai kana sallah ana sauti wannan ba daidai bane dole ka kashe to balantana kuma a ce a gaban ka yake kana kallon shi shi ne kake kallo ba sallah kake ba <laughs> an fahimta to dole ne ya zama cewa ka kashe kada wani abu yayi hayaniya kada kuma waɗansu na gefe su ma idan ana sallah su ringa hayaniya suna surutu ina fata muna fahimta wani abu ya faru da a lokacin muna yara mun je wasa a gidan abokai an gane ko shikenan ana gefe ana sallah ɗaya yana sallah sai yi sallar nan ba su kuma yara kannan suna gefe ana irin ana lesin Suna one plus one kawai sai ce two a cikin sallah <laughs> to kaga lallai irin wa'in abubuwan suna da dalilai da kaga shari'a ta hana wasu ababe to wannan da karatun sai janye hankalin annabi akan wannan ma'ana wa fi hadithin akhar a wani hadithin na daban yace kanu yaqra'una kafan nabiy sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin karatu bayan annabi haruna bihi har ma sukan bayyana karatun faƙala sai annabi ya ce khalattun alayyar ƙoran kuna cakuɗa mun ƙorani mana kuna rikita ni ni na karanta fatiha da suratu sabbih misali ko kuma kana karanta wattini ko kana karanta amma ai kuna cakuɗa ne yana bayyana abun yana ji kaga shi kunnan mutum duk abin da ya zo kunnan zai ji kana fahimta amma kuma idan abubuwa suke yawa ba za ka ji abin da ake so ba za dai ta shiga kullun da amma ba za ka gane komai ba wanne za ka ɗauka a ciki ina fata muna fahimta so dole sai dai a yi dai kawai Allah barakin sarki yana cewa ma ja'alallahu Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sanya mutum zuciya guda biyu ba kowa zuciyar shi da sai ka zuciyar na abu ɗaya take iya gane kai ne ka dauki waya kana maka ko kana karanta wani abu ko ka karanta jarida ko kana wani aikin na daban sai ɗanka ya zo yana maka wani magana da hankalinka ya koma mun koma ɗanka ya ba za ka ji ta ba sai dai ka ajiye wannan ka saurari wannan ko kuma kana wannan kana sauraron wancan ba zai ba wannan ɗin ba zai shiga ba aka dai ko ba ka wani zuciya ɗaya ce saboda ba a hada abubuwa biyu a lokaci guda taura biyu ba su taunuwa a baki daya a lokaci guda ko haka ne in ji malam bahaushe ko kuma yakan ce ba a hada gudu da susan katare ko zai yi kana gudu kana susan katare ba zai yi wa in ji malam bahaushe na'am su ka gani su zai saboda a nuna maka ce abubuwa biyu a lokaci guda ba zai yi wa sai dai kaɗai kawai saboda haka annabi kan yana karatu a matsayinsa na limami kai kuma a matsayin ka na kana bayan sa idan zaka yi karatu a asirce ana so ka sassauta murya kada ya rika bayyanuwa har ya zama ya cakuɗa wa mutane ko shi limamin karatunsa sai sa kuskure da wasu suke zaga zikiri a da ƙafi astaghfirullah Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah Allahumma anta as-salam wa minka kai ka kasa ma cewa komai na san ko kake ji eh to kuskure ne wannan halayi ne a hankali idan yana dan bayyana da kaji an ce ana daga murya da shi ba wai kai kowa ya ji wani ba a gane cewa zikiri kake yi idan kawai an gama sallah kawai sai kai haka a ranka kana cewa Allahu tassalam kake faɗa a zuciyarka wajen kana yi shi da ba a so amma Allah haka haka dai ai ka san ina yin zikiri Allah ji wata kalma haka haka ake yi ko a sallah ta sirri baka ji a ce suna bayyana ka a wasu lokaci ba annabi ne yana sallah ta sirriya yana bayyana wasu kalmomi wani bangare na aya ina fata muna fahimta alhamdulillahi rabbi iya da haka an fahimta ana ɗanyen haka haka shi ne suna amma ko da ta biya a zai gaga kai shiru <laughs> kai shiru kai ba kai gara kana yi ko ba ka yi a waɗan furtawan kai ko da abin kace wala bawallin ne hasan mala ya kawo fatiha ya ta je ƙarshe gida. haka shi ne suna ana ɗan jin wasu ɗan kalmomi kaɗan da wasu sautuka haka ake sirriya nan amma ba sirriya yadda wasu ke ɗauka zo a gumbi haka ai wacce ta bayyana ka bude bakinka an ji sauti alhamdulillahi rabbil alamin an ji ka an ji kowa ya ji ko amma wannan fa sirri sai ka sassarta alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine sirri ba kuna ɗan kalmomi wanda ke wurin ne yake dan jin shi da sirri amma wancan na bayyana fa wanda ke nesa ma zai jiyo ka yana karatu ina fata muna fahimta na eh a yi za ka bishi na shi daban na ka daban don bai za ka bishi shi ne ya ga ya yi a asasauce kace mene eh ana wani sauki ba ba a san haka ne abinda ba a so shi ne daga ana sassautar da muryar A yana so kowa ya nashi daban ne a san ana A yana yawa irin kamar sautin kukan zuma irin wannan zajilun binar tasbih ka fahimta A ba irin wannan bane ai haka alamu ne ko za ka masallaci na yin tsifni kaga lokacin ba fankan nan yanzu muka shiru masallacin nan kukan fanka za mu dinga ji ko ba ka bane da kukan yara da wasu abubuwa ga sunan amma lokacin ba komai kawai ce ku tsiran dabino a masallacin annabi ba ko bishi a wurin an fahimta ira ka in eh kuma da natsuwar su ba za ka ji wani motsi ba da mutum zai yi gyaka sai ya cika cikin masallacin da zai atishawa kowa sai ya ana fahimta to irin wannan yanayin ana zikiri baki da motsi ana jin wasu harfa na wasu sautukan zikirori da kalmomi za ka ji wannan yaran to shi da masallaci yake ba da wannan yanayi amma ba irin wannan farin mutum zai cika maka kunne ba ya hana yin abin da kake gaba da don da kai sallah a wajen irin wannan mutanen sai ka ƙwarfa da jiki ya gama ya tashi ya bako ko ya yi shiru sannan kai naka amma ba za ka taɓa iya naka ba kuskure ne kuskure ne sun yi wa abin kuskuren fahimta ne ba cikawa ake a takura mutane ba yana wanda ake shi ne wani ya tuna cewa ah, akwai zikiri fa kada manta ba na yi Allah shirye da malam ya ce wa kala kuma annabi yake cewa innal musalli yunaji rabbahu lalle wanda yake talla yana ganawa ne da ubangijinsa bisa mai hikima yake cewa idan kana so kai magana da Allah to kai sallah ka tashi kai sallah kana magana da Allah ne idan kana so Allah ko dauki sarki yayi maka magana to ka karanta alqur'ani shi kuma Allah shi yake maka magana a lokacin da kake karatun alqur'ani na ba ta ana fahimta malai yake cewa to mai sallah in ji annabi yana ganawa ne da ubangijinsa alyanzur bi mayunadihi bi saboda haka kowa fa ya duba ya ga da me zai gana da Allah matsayin ka na mai ganawa da Allah ka ce ka mai zaka gana da shi wata sura zaka karanta da natsuwa zaka je wurin sa da tsabta da tsafta zaka ko ko da kazanta kayan ka da nakiya da warin gumi ko ko a'a zaka gana da shi ne cikin yanayi mai kyau da shi? sannan kuma ka karanta sururi masu kyau masu daɗi za yi magana a hankali ne ko ihu za ka yi tun ganawa aka ce za ka je gana Allah Allah Allah ka ba a magana ne cikin natsuwa ina fata muna fahimta ai Allah madaukakin sarki ya ba da amsa musamman ma dangane da tambayar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa suka ce masa wai akana rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi wai ubangijin mu Allah madaukakin sarki yana kusa da mu ne mu gana da shi in zamu magana da shi mu roke shi mu magana kamar ta mai ganawa irin ta masu sa labulai an fahimta an ba'idun ko ko a nesa yake fanuna bihi mu rika kiran shi annabi ba da ansa ko Allah Allah ne da kansa ba da ansa yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka game da ni a nesa nake ko a kusa to fa inni qari ka ga musu ni ina kusa ujibu da'awata da'i idza da ina amsa addu'ar mai addu'a mai kira na in ya kira ni hal yadda jibuli su amsa mini kiran da ne musu na su bada imani da gaskiya gare ka yi yu'minu bi su bada imani da ni Na Allah la'allahum yarshuduna ko za ka mu shirya in dai kana so kai shirya ka da imani da gaskiya ga manzo sallallahu alaihi ina fata muna fahimta har ma Allah ya kira addu'ar a matsayin ibada Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati ibadan nan ana addu'a ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai gabar na, ba sa yin addu'a Allah ce sai da na jahannama da khirin za su shiga aljanna suna kaskantattu Allah ya tsare mu ta fata muna fahimta su kaga ashe addu'a wata abaci to saboda ka me ma'anar a take nufi ayar ganawa da kuma kira me bambancin su kai a gida akwai bambanci gani fa yanzu ni da kai mun tashi za mu dan sa labure na mi magana a hankali ne sai wanda ya zo kusa da mu zai ji me yake nufi a cikin gidanka a masallaci a koyina daga hannunka Allahumma rabbi sir Allahumma kar ya Allah na roƙe Allah ka biya mu wannan ba magana ce ta gana ba ke a hankali ya gani ba haka in ta zo kusa da kai ko ka ko wani ya zo cikin masallaci zai ji cewa ga wani yana roƙo ba kuma dole ne ya ji kalmomin da kake faɗa ba amma dai zai rika jin alamai eh, wasu kalmomi ne na addu'a kawai yake ji kana ta faɗa ma ubangiji kana ganawa da shi ina ba da muna bayyana wannan shi ne ganawa an gane wannan ko fanunajihi annajwa shine ganawa an gane wannan ko ya allazina amanu idza najaytumur rasula an faqaddimu bayna yaday najwakum sadaka. ina fata muna fahimta ki saboda kaga munaja kenan ganawa da Allah ake a lokacin addu'a kai roƙe shi a hankali ka faɗa yan kalmominka aka zuwa gaban Allah kuma kai shiru da sunan wai kai roƙo kake a zaka furta kalmominka ana ji amma dai ƙananan kasa kasa murya ka ta girmamawa da ladabi kana ganawa da Allah mulkin sarki ne amma munada fa da suka ce mu kira shi in yana nesa shi ne ana iya samu ala speaker masallaci Allah Allah Allah Allah Allah Allah la ilaha illa kaga kamar yana nesa ne kowa sai ya ji an fahimci maganar nan kuwa shi ne kamar kana kira mutum ke da ke kana nesa da ni in zan kira ka ba sai na kwara ihu ba sannan ka sannan to wani ma kila zai je ce kai ana ta kiran ka a can amma gani ga ka me za mu sai mu gana sai mu tattauna sai Allah ya ce ni kai ina kusa ina ba ta mai zai kuma me Allah ya ce mana suratul haram yace wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli ka ambaci ubangijinka in zaka kira shi in zaka gana da shi a cikin ranka mana ka ban ka sani mana kai kasa kasa cikin ranka an gane wannan ku Shi shine mana fi nafsika Ru'an kana mai kankan da kanka ga Allah da ladabi an fahimci wannan ku wa khifatan kuma a cikin sirri wa dun al min al qawli ba tare da bayyana magana kowa na ji ba a Za ka wuce a masallaci lasfika kana ji kana lita kana ji wa misali <laughs> na yanzu wannan da akwai sirri a ciki na so ne ku mana adalci jama babu sirri sannan akwai ku shuri a ciki haka ba ake kuma ga karerai da ake tafa an shimfiɗa farin kyalle an ce wai wai wai annabi yana zuwa ka cikin kyalla shi annabin guda nawa ne <laughs> ko a ce mala'ika ko a ce kaza kai hacca suke annabi kijir ko annabi kijir yana zuwa wannan kyallan kuma in ana maulidi ma yana zuwa kaga wannan ƙarya ne wallahi ƙarya ce wannan duk wanda ya da shi ya ta alqur'ani wajen dalili qur'ani ya ga wa annabawa cewa a Allah ya ga wa annabawa cewa zan aiko annabi idan yazo tabbas kana raye na aiko shi za yi imani da shi sharadin in baka annabta ne annabawan suka yadda ko ba ka bane a ma za ka sino da ayar eh ban ji oke oh, kana so ka gano <laughs> to bari mu baka ka gano ranar ma zai gawo mana aya idan ya tuno da aya zai gaya mana duka annabawan nan suka ce mun yadda ina fata an fahimci wannan suka ce bala shahidna mun shaida in ka turo manzon sallallahu za mu ba da imani da gaskiya daga zan turo annabin karshe sunan shi ahmad ko muhammad in kun yi kaza kaza a cikin duk sannan a ba mutum annabta ba fahimta to yanzu shi khidr khidr din da muke maganarsa da suka ce wai yana zuwa cikin wannan salatin da wazifan da wannan maulidin mafi ingancin zantukan malamai shine shi ma annabi ina fata muna fahimta me yasa in yana da rai annabi ne sanda aka yakin badar ya mezo ya taimaki annabi ba ya shiga yakin aka yi uhudu aka yi kaza aka yi duk ya nan da annabi ya daga kotsawa ya me zuwa ba shi gudun ba wani ko ko ba ku ci abin ba na yana da nan? aba aba wala to shi sa wani lokaci ni kullum abin da nake gaya mana shine mu yi karatu idan muka yi karatu kuma mai aiki da karatun bakin gwargwado duk abin da shi game da dubu tambaye malamai ga malamai Allah ya haɗa mu ba kuma kowane malami za ka gwanta don sai ka buɗe idan ka da kyau malaman nan ga sunan birjik akwai na Allah akwai malam malam fa akwai waɗanda ba na Allah bane ne dukkan wani hanya nabi ya zana hanya dogo guda ɗaya layi ya ce wannan ita ce hanya ta da ni da waɗanda suke bi ina kiran mutane a kai sai wasu 'yan ƙananan hanyoyi subul ya ce nan su ne 'yan hanyoyi ya ce kowace hanya ɗaya a cikin subul ɗin na akwai shaidan su ne irin malaman da suke kiran hanyar suna kiran mutane zuwa ga wannan hanya wani kira mutane ya ce ga da'awarsa ga aƙidarsa ga abin da za a dinga yi a cikin aƙidar kuma sai ga yana da mabiya idan suka ja ya ja su kawai wuta zai kai su <laughs> Allah ya kyauta to kaga sai ka bude ido ka natsu da kyau ka gano wane ne malamin Allah wane ne yake da Allah ba ka ba za ka samu kuskure in ba ka ba kike zaben tumin dare ake cewa ko zaben tumin dare ne ko tumin dare duk da tumi tumu ba tumin dare eh tumu ba shine eh abin nan ba me ake ce mushi wannan eh, ya ake ce ma abin ne ma dami irin na shigeran misali eh, da kawai aka ce eh sai a tara su ko su to kwaya ɗayan kawai shi ne tumu to ba sai an tara sun zama dume dami ba sai sun haɗu da yawa da yake zama dami ya eh, me? wannan shi tumu don eh eh don ka da daddare sai ka dauka shi din ne ashe ba shi ka dauko ba eh zaman tumun da ka gani na ta ba ku labarin wani kun tuna labarin mai box at 5 at 53 kisan nan kun tuna na yale ka ina Okay, to to to ba wannan da leka asibitin wakata ba ya gani shi ma wannan mai bus 33 da 35 da 53 din nan kuskure yi ga malamin da ya kamata ka je ka je kuna ko ga motar da ya kamata ya shiga ya kuskure ya shiga wannan motar ya ka samu dala. wannan kissa ce haƙiƙiya kun shirya saurare wani ma'aikaci ne a asibitin orthopedic yake ba da labari ya ce shi yana reception da lokaci ya yi na visiting sai ga mutane na zuwa to ko na ɗaki kusa da su wanda bai da nisa duk waɗanda suka shiga ɗakin duba mara lafiya sai rika jiwa ana ta dariya ana kyakya ta dariya mutane su fito yan dubiya suna ta dariya har su fita asibiti suna dariya ha wannan wani irin abu ne haka yadda aka saba da irin wannan asibitin shi ne za ka ga wani kawai hannu a sagare wani kafa a sagare na wai wayo wannan wuya na Wai shi, haka za ka ji kowa da irin ko ba haka wani haka asibitin wato orthopedic yake asibitin kashi wani ya yi hatsari ne ya karye wani kaza kowa ne da irin damuwar shi abin tausayi amma shi wannan sai zama abin ban mamaki kisa ce a gidiya sai ce kai wannan abin akwai ban mamaki akwai daura kai amma idan aka da ziyara zan yi ka ɗakin nan ga menene abin dariyar nan ne da ake taɓa dariya da aka kammala ko sai ya shiga yana zuwa ko ai abin da idan shi ya ci karo da shi bai yi mamaki ba ko sai ya ga mutum a kwance kafa a sagalaga ga wasu cututtuka a ɗan ciwuka an daddaura bandaji da sauransu da hannu ya ce malam lafiya duk wanda ya zo duba ka ga halin da kake ciki kana yana ta da shi kuma da yake mutum ne mai dan wasa da dariya haka sai ce kana wani bakin cikin dariyar da muke yi ne ya ce a ba bakin rike muku ba ina tausayin ka ne kawai saboda halin da kake ciki kuma gashi abin da ji galibi wanda ke kwanci asibitin nan kuka yake yi da tausaya masa ake amma kai sai a zo a dariya ya ce to bari ka ji dalilin da ya sa suke dariya yanzu mai mara lafiya ne zai fada da kansa me ya sa waɗannan masu duba shi suke dariya ya ce ka ganin ni mutum ne ba na son zafi zafi ba ma ga maciji kuma a gidan da nake a gidan sama nake zaune kuma idan na yi hakan ne gangan saboda iska in ba wuta to kawai sai in da wunduna kai ko ina da ni. gado na ma na kusa da wundu zan sha iska hankali na wuce ya ce wata rana dawo daga wurin aiki sai na tsaya aka yi sallah a masallaci aka ɗan yi karatu a gama na tafi gida ina zuwa gida na samu babu wuta sun yi halar an fahimta ɗauke wuta shi kenan ya ce ni ban ba saboda normal ba ba wani sabon abu ne a wurina kawai na da wunduna na kawai na kakkaba gado ne kwanciya kai ina fata an fahimta shikenan yace ina cikin baccin nan ne fa kawai sai ne mafarkin tashin alkiyama mafarki alkiyama ta tsaye a cikin mafarki yace naga mutane a wani farfajiya kato tamfili da manya-manyan motoci irin luxurious din nan makolo ana an taru ana ta kiran list ta kira suna ce na wane dan wane boss number kaza aljanna kaga mutum ya ta murna wane wane dan wane boss number kaza wuta wacce dan wancan wuta nan ba kaza wacce ana ta kiran mutane da number bus ana fara kuma duk bus ɗin da ta tashi final destination ɗin da ta kai take da ba tsayawa a hanya ya ce haka aka tsigai yana ta bacci ha ya ce kawai sai saura bus biyu suka rage ko ba a kira sunan shi ba yana cikin tunanin da suka rage <laughs> ya ce an ya ce sai ya tashi a cikin mafalkin na fa bus ɗin da suka rage guda biyu bus 35 da bus 53 kaga 53 in ka juya shi tattami in ka juya tattami 53 ne ka gani ya so ne ka gane maganar da nake fara maka irin yadda wannan yi wannan kuskuren ku wallahi tallahi haka mutane suke a yanzu wani bai san wa zai ba wani ya bi biyan boko haram da sunan addini kuma gani yake su ne malamai su suka mai addini wani ya biyan shi'a ne gani yake su ne dire wani kawai ya yan ba hadisi ne ko haka wani jama'a kuma gani yake su ne dire har kare za ga yanayi wani ya bi yan ba ruwan mu ne ma akwai wanda yan ba mu wani su ma matsala ne eh komai su daidai ne kawai ga su iri iri za ka fi to shi ne irin wannan ita ce a kira suna wane dan wane wane box 35 aljanna ta tabbatar aljanna za ta wani wani da za su fitiri wuta wasu na murna wasu na kuka wani kukan murna ma yake wani kukan kukan azaba ya ji an ce wuta kuma an ga dole kawai ka shiga aka aka dinga kiran sunayen boss din nan guda biyu da suka rage aka kira suna na yace ciki na ya kullululu yace sai aka ce wa ana wa ga za boss ta ta aljanna haba cikin sauri eh aljanna haba fur yana murna ya zai samu ya shiga cikin zona ah, yana kale ko ya ga sauran mutane ana ta kiran sunaye a cikin motan ya ga wasu na kuka wasu kuma sun yi zugun sai sai wannan kuka murna su yi shi ne ba ya shige mota ba an kira <laughs> kuka ce da aka yi mota suka tashi aka cike aka kulle mota kawai direba kowane direba ya ja mota shi kenan an gama raba sakamako a aljanna a sakamakon alkiyama shikenan ana cikin tafiya sai ga an sa irin lamba din nan hanya wannan alamomin nan an sa tu wuta 80 km amma kuma to aljanna to aljanna 60 km haka ya gani sai ana tafiya dai a hanya haka zo to aljanna 50 to wuta 70 ha can aka zo ana tafiya da sai da an zo to aljanna 40 km to wuta ya dawo 60 ana tafiya can sai an sa to aljanna right da kan shi yake ba shi a yi dama kawai shi kuma to wuta straight 40 km wannan kuma an yi right saura 30 km haba sai ga direban motar ya miƙe hanyar wuta sai ce ah yace ya ce a raina sai ne tsammanin cewa akwai shortcut ne zai zagaya ne ya ce ashe ba zagaya zai ba ni dai sai na ha sai na sai ganin abin na matsowa to wuta tafi to wuta ana zuwa 20 zai ce kai direba wai ina za ka ne sai ce ah ya ina za ne inda aka tura ni zai mana to wuta mana eh wani irin tuta ai to aljanna dai an kira suna na mutan aljanna ta tsaya sai ce a ah, baka kalla ba su fitiri ashe wannan kuskuren da ya sauri sai ya shiga fitiri ba za a shi fitiri ya shiga ba ya dauka ta tsaya ya shiga ya duba akwai lalle fitiri ne direba tsayayin sauka direba ba ce direba ba ce ba tsayawa ba tsayawa ya taso daga inda yake ce yana zuwa ya taba direba ka tsaya mana juya wanda direba zai ce shi shaidan da direba shaidan shi ke tuka mota ce ka ya suka ya ce ai din motar da ta taso ba ta tsayawa sai ta fi ƙarshen inda za ta tsaya sai ta fi wannan gudun ba tsayawa a hanya wata akwai ko a motocin haya akwai wanda ba sa tsayawa a sai akwai kai inda za a daga tasha sai tasha akwai ba direba ya ce masa wallahi ba tsayawa sai dai in za ka dira ya ce ha ba sai dira a motar yana dira a wannan motar kawai shi ke farka ba sai a asibiti ashe daga wanda shi ya faru hawa ne ashe daga saman da ake cikin wanda ya faru kawai sai ya farka a shi a kar asibiti ba ta kan gare shi da waya dira a wannan motar ne Allah ya kyauta to ka gani irin wannan kaga kuskure ya yayi ɗan kanan yau kan ya tantance ina za ki wallahi sai gashi ya yi mugunan bada a gani kuma irin wannan mafarki da kake ganin shi yana iya faruwa da gaske sosai ka gani to haka a halin da muke ciki kuma da kullum muke fada wallahi in duba mu da tsohon bude idanu ku wallahi sai kaga mabiya galibi jagorori suna jin mabiya zuwa ga halaka Allah ya kyauta Allah ya shiryar da mu saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yake cewa mutum ya duba ya ga da mai je gana da ubangijinsa domin kai a matsayinka na mai sallah kana ganawa ne da Allah subhanahu wata'ala ana fata muna fahimta yace wala yajhar ba'dukum wala ba'din bil qur'ani an fahimta ya ce kada sashen ya bayyana karatu ga sashen ku a wajen karatun ƙur'ani shi ne ya jihar wana karatu kai kana yin naka kuma da ɗan uwanka wannan yana yi kasa an fahimta ko da lewa innan su ba su ma da hadisi ba amma masu sallan yan ba ruwansu da ƙur'ani sai hai ba ruwansu da hadisi sai ƙur'ani din haka suke ba an ana sallah kowa karatun shi yake daban karatun liman daban karatun mamuma daban kuma duk a bayyana kowa na jin karatun kowa haka ji da Allah haka suke to annabi ya ce kada ka ɗaga muryarka wajen karatun qur'ani sama da kaɗan uwanka a cikin sallah kowa ya shi ya yi ya yi daidai da an fahimta wannan hadisi ne wanda shi ma imamu malik ya ruwaito shi sannan kuma imamu bukhari ya zo da hadisin an gane ko a cikin af'al ibad wato ayyukan bai da isnadi wanda yake mai kyau malam yace wa kana yaqulu kuma annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana cewa man qara'a harfan min kitabillah duk mutumin da ya karanta harafi daya a cikin littafin Allah to falahu bihi hasana yana da lada da wannan harafin na Qur'ani da ka karanta kana da lada guda cikakke ina fata muna fahimta walahu bihi hasana yana da lada da za a bashi akan wannan karatu amma sai annabi ya ce wal hasanatu ita kuwa ladar da za a baka bisa harafin qur'ani da ka karanta bi ashri amsalha goma za a baka kwatankwacinta an fahimta ma'ana an ka karanta harafi ɗaya kenan maimakon ɗayan nan da kai to za a baka lada goma ka karanta harfa goma lada na ɗari ka karanta harfa ɗari lada na lada dubu haka abin yi shi ne an fahimta shi da abin da an sanarwa yake nufi a nan gurin ya ce la'akulu ga shi nan ma zai fassara da kansa ya ce ba wai fa ina nufin alif lamin harfin ba ina nufin alif lamin harfi ɗin kenan ba ha ba ka wasu ya ce walakin amma sai dai alifin harfin alif ɗin nan alif harfi ne shi ma lamun shi ma harfi ne nemun harafi ne ita ce alif lam mim lada nawa kenan ana talatin kenan saboda harufa uku ne idan ka ce bismillahir rahmanir rahim ko bismillah ne lada nawa lada 190 saboda harufa 19 ne a cikin bismillah a bismillah kawai ka gaya mun jarida ko wani littafi da zaka zo karanta ka samu wannan lana ai babu wanda yake daraja alqur'ani ke qur'ani ya wuce aka manta shi da wani littafi to ina ga ladan da ka karanta na alqur'ani yanzu kaga qur'ani yana da harfa dubu shida da ɗari nawa da ɗari hudu aka ce da goma sha nawa to haka harfan qur'ani wannan shi da ke multiplying ɗinsa so goma Shi ne ladan sauke ƙorani su da Haga aiki kadan ne ko ko da yawa da yawa ashe muna barin gara ɓata sosai mu daure makaranta karanta dare da rana domin karanta shi zai mana amfani zai kuma zamanto cewa zarkuwa a gare mu a duniya da kuma gobe kiyama wannan shi ne ƙarshen wannan fasali yake mana da ɗan lokaci kaɗan? sai at ta'aminu wa jaharul imamu bihi cewa amin da bayyana amin ɗin ga liman wato liman ya bayyana amin ɗin a fili a ji shi ya bayyana amin ga liman kuna fahimta malai ce sun makana sallallahu alaihi wasallama idan jaha min qira'atil fatiha sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce wato sannan shi annabi ya kasance in ya kammala karatun fatiha kala sai ya ce amin an gane ku yaka ce amin Ya jiharu, yana bayyana ta wa yamaddu biha sautahu har ma yana kawaita sautin sa Ya yamaddu shi ne yana ja yana prolonging ɗinsa amin aji yana ja an fahimta maddul arid da sukun kenan ko yana janta wa kana ya'muru al muqtadina bijami yana kuma umurtan masu binsa a baya wato mamu kenan da su ce amin bu'aida ta amin al-imami bayan aka lafi ce ba da ba ce bu'aida bu'aida ta amin al shi mubasharatan liman na ce amin kai ma kana ce amin shine bu'aida amma aka ce ba da liman zai ce amin ya shiru kila bayan sakon biyar goma sha biyar sannan ba ka ce amin ba da kenan amma bu'aid mubasharatan an gane wannan ku yana faɗi kai ma za ka fara ana fahimta bayan ya ce amin kai ma sai ka ce amin fa yaqulu har ma annabin yana cewa sallallahu alaihi wasallama idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin idan liman yace ihdina as-sirat al-mustaqim Ka shiriyat mu hanya mu shiriyatiya sirat alladhina an'amta alaihim hanyar wanda kai musulma an gane wannan ko ghairal maghdubi alaihim dallin fa hayya fatatu ba da ke fushi a gare su idan liman ya faɗa haka annabi ya ce faqulu amin to ku rinka cewa amin inda liman ya faɗa sai annabi ya ce wa innal mala'ikata taqulu amin domin mala'iku ma suna cewa amin yace wa innal imama yaqulu amin kuma liman ma yana cewa amin ina fata muna fahimta saboda ka zara ga wasu ko da yawa suna kuskure limaman sai su shiru a jigar al-magharubi alaihim wa ralin sai shi su kuma su amin haka ne cewa to liman na cewa mamu na cewa mala'iku ma suna cewa ana fahimta ya ce wa fi lafzin akhar a wani lafazin na daban ya yace idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗayanku ya ce amin a cikin sallah wal mala'ikatu fi sama'i amin mala'iku ma suka ce amin a cikin sama to fawafaka ahaduhum al sai amin ɗinka da amin ɗin mala'iku suka ce kuka fada a tare ya dace da lokacin kun fada tare wanda ya ce gafara lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta wa mutum abin da ya gabatar na zanubansa gaba da an fahimta za mu tsaya yanzu nan insha Allah Wafi fi hadithin wani hadisin kuma na daban faqulu amin idan liman ya ce zalim ku ce amin yujibukumullah Allah zai amsa mu. wa ya yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa ma hasadtumul yahudu ko ma hasadatkumul yahudu ala shay'in yahudawa ba su kai muku hasada ba akan wani abu suna jin haushi suna muku hasada da kyashi akan wannan abin yace ma hasadatkum ala salami wa ta'min irin yadda suke muku hasada akan sallama da aka baku addinin musulunci akwai sallama assalamu alaikum assalamu alaikum da kuma cewa amin idan an yi addu'a karanta fatiha amin da kuke cewa da hasada su muku akan wannan ba samu fasara sama da wannan abu sama da wannan ba yace khalfal imamin musamman ma a bayan liman to wannan shi ne kashan wannan dan gajeren babi in Allah kai mu darasin gaba za mu tashi akan qira'atuhu sallallahu alaihi wasallama ba'da al-fatiha wato yadda annabi ke karatu bayan ya kammala suratul fatiha muna fata abinda karanta ya zama daidai ubangiji ta ala ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mu dauki sarki ya kai mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya ba mu fahimta mu bambance 53 da 35 da mu da zamu ko ba haka bane Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah